hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara bakwai, wanda ya daidai da takwas ne ho? ga watan shida shekara ta da shida. mun a wannan masallaci mai albarka na mus'ab bin umair da ke nan layin alhaji umar giwa Allah ya ƙara masa da imani da tsawon kwana da ke nan cikin garin ɗan bushiya kaduna new millennium city domin ci gaba da karatu a cikin littafinmu mai albarka sharhul arba'inan nawawiyya wato sharhin hadisai guda arba'in da ɗoriya na babban malami imamun nawawi allah ji ɗansa da rahama haskaka makwancinsa wannan kuma shine darasi na talatin daga farkon littafin wannan shine darasi na talatin da ɗaya akwai darussan da muka nemi audios ɗinsu da bidiyonsu ba mu same su ba da haka insha Allah Allah ya ba mu ararrai in mun kammala littafin za mu zo mu cike darussan da ba mu same su ba a baya ɗin ko da kwanaki biyu ne a jere insha Allah ‘yan uwa za mu tashi hadisi na talatin da uku wanda malai matake da alhadisu salisu wasu salasun wato hadisi na talatin da uku wannan hadisi ne mai matukar daraja kwarai da gaske malaci an ibn abbas radiyallahu anhuma an karbo daga abdullahi dan abbas Allah ya kare da a gare su shi da mahaifinsa mun sha faɗi duk in kaji an ce radiyallahu anhuma Allah yarda da su su su biyu ya nuna da sahabin da mahaifinsa dukkaninsu sahabbai ne shi yasa nake cewa radiyallahu anhuma da abdullahi da abbas ɗin abbas ɗin ma ba sahabi ne kaɗai ba baffa ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don haka abdullahi kuma ɗansa ne yana kuma daga cikin sahabban da Allah ta'ala ya ba su sanin alkur'ani kwarai da gaske tafsirin alkur'ani don akan janyo wata aya wanda take da harshen damo ko a faɗi wani adadi a shiru sai ya rantsuwa da Allah ce adadin kaza ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi ya murmushi ya tabbatar da abin da ya faɗi hakan wannan sahabi mai daraja Allah ya ƙara yadda a gare shi mun faɗi kaɗan daga cikin darajar shi ne don ku ji girman magana tun kafin a faɗe ta idan an ce sahabi haka yake to ina ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya yake to ina ga kuma Allah da shi ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam din kaga magana ta ƙare abladan abbas radiyallahu anhuma yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala lallai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace wannan hadisin za ku ji shi kaman dan Najeriya za ka dauka a Najeriya aka wannan hadisi kuma a cikin mu yace law yuqan nasu bi ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum law yuqan nasu inda a ce ana ɗaukan haƙƙi a baiwa mutane bida'awahum da kawai tsuran ce wanda baki su rantsuwa ko su ikirarin abu nasu ne kawai mutum ikirar ya ce abu kaza nashi ne shi kenan sai a ɗauka a bashi saboda ya ce nashi ne ya ce ladda'a rijalun da an samu mutane da yawa sun yi ikirarin amwala ƙaumin dukiyan wasu ce nasu ne wa kuma da majina ne to muka yanzu yadda ake yanka kek a Najeriya kada ya tabbata wannan hadisi wanda suka tattara kudin kasan gaba daya har yanzu da wuyan sun wuce mutum 60 da wani abu duk su suka jefa kasa a wannan yanayi in ka duba ka za ka gani to inda wani zai ikirarin a ya ce dukiya nashi ne a ɗauka a bashi ko akan jini jina ne to da mutane da dama wane ce ai wane shi ya kashe mishi wane shi ma sai an kashe shi kowa ne ce dukiyar shi ta kaza ta sani ina dalilin ka ai kaza kaza kaza Allah sallallahu alaihi wasallam ce a ce lakin sai dai hanzari ba gudu ba ita shari'a musulunci tana da tsari ya tana kuma so a zauna lafiya darasi na 31 na fada darasi na 31 wai waji ne hana na'am lakin bayyina. sai dai idan an samu jayayya tsakanin mutum biyu wane na cewa abu kaza nashi ne nashi wani nashi ne to albayyinatu shaida alal mudda'i za a neme ta ne a wurin wanda ya ikirari in ka ce naka ne kawo receipt kawo lokaci kawo shaidu kawo inda aka yi kawo bank statement ɗinka a ga transaction kun fahimta shaida kan wanda ya dawa tunda har kai ka mallaka to dole akwai abin da ke nuna cewa ka mallaka tunda dai ba daga sama aka miƙo maka kuɗi ba ko ba haka bane sama ba ta ruwan zinariya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wal yamina ala man ankar shi kuma wanda yace ba nashi bane to ya rantse da Allah tabbija bala'i kan bala'i kenan yanzu ma ana yin fake alert ba fake alert ai <laughs> eh? kana maki ne o ka tabbatar ne a ni ka ammu a makaranta iyayen yaro ya ce ya biya kuɗi ya je shirya alat shi ya manta kwamfuta science ne ma na karanta ya mai da ni gaɓo na ko zagaye shi tam ni na ɗaure shi kakace da aka yi tattara yaran ya tsere kuma na bi shi ya biya ni kuɗi na ko ba shi nan ba an zauna lafiya ana yi ha ya generatin maka wani ma har ka ga sms ya shiga ma man so faɗi ko ɗaya daga cikin tsarin da za a yin haka da shi ne saboda wani mugu ne da ya ji kuma sai ya ɗora eh amma ko mu za mu iya maka kana zaune ka ga tsulum in ma kai kuskure muka san kai wani transaction ɗazu za mu iya kirda da abin da ke account ɗinka mu ɗan ɗora maka a kai kaga kaman shi kuma wallahi ƙarya ce ba gaskiya ba sai an je bankin ne da gaskiyan gaske sai a gane ba haka ba shi yasa duk wanda ya maka message na transaction ya ce ai na sa ma receipt ai ne kaza kakka rudu da wannan hanya mafi karfi da ake gane da gaske ne transaction ya shine email ku dake wannan wai ko dan ka ga message ko baka ga message ba ko ya tending ko yayi in dai ana so a tabbatar ya shiga ko bai shiga email ne ke warware wannan in ko ba in baka ga ba email ɗinka ba to kakka da yayi shine gaskiya Allah ya taimake mu ku zo mu je Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce malam ya ce hadisun hasanin ko wannan hadisi ne ingantacce bari mu sake maimaita hadisa dunkulan saboda bayani ya shiga tsakanin sa yayi tsayi annab sallallahu alaihi wasallam ce la nasu bi da'wahum inda a ce mutane za a rinka ba su duk abin da suka ikirarin cewa nasu ne ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum da an samu wasu mutanen sun rinka ikirarin cewa dukiyoyin wasu mutane da jina ne nasu ne lakin bayyana, sai dai a shari'a musulunci akan nemi a kawo shaida ne alal mudda'i akan wanda ya ikirari duk wanda mai ikirari ya kawo shaida wal yamin wanda kuma ya musu shi kuma ya rantsuwa shine al yaminu ala man ankara duk wanda ya musu to ya rantsuwa shi kuma ya rantse da Allah kuma ya tashi rantsuwar rantsuwa hudu zai yi a na biyar sai ya ce idan ƙarya yake fushin Allah ya sauka akan shi da la'antan Allah haba malam ko naka ne baka sake musu ba duniya dai Allah na sake mai dan ne imani sai Allah ya dawo mun da shi kuma sai ya biya ni al'ada? eh ai ko gaskiya gare ka wannan ka shiga an shiga tsaka mai wuya jama'a ko kun san cewa daga cikin dalilin da Allah ta'ala daga cikin hikima ba dalili ba astaghfirullah daga cikin hikiman da yasa Allah ta'ala ya sa rukunnan imanin mu a ciki akwai wa antu mina billahi wal yawmil akhir wa antu mina bil yawmil akhir kai imani da rana ta ƙarshe daga cikin amfanin imani da rana alkiyama shine a tabbatar maka ba dukkan haƙƙinka ne zai fita a duniya ba wani haƙƙin alahira za a biya ka wanda wani ya zalunce ka to yanzu zaka je kana rantsuwa ka sa akwai gobe kai da kai imani da wannan sai ka sake mai in dai duniya ce ana zaune za ta wulakanta shi kai ta ɗaga ka in dai duniya ne ta yi da yawa kuma tana ci gaba da yi kuma ba za ta daina ba rahul baihaqi imamul baihaqi ya wannan hadisi wa ghayruhu da wannan sahakaza da irin wannan riwaya da muka ji wa ba'dahu fi sahihain wani sashi kuma na hadisi yana cikin sahih bukhari da muslim malai yace mufradatul hadith daidaikun kalmomin da suka zo a cikin hadisin wanda suke bukatan aifashin bakin su mutun ya gane manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da yace law yutan bi da'awahum to menene addawa din nan kar wani ya ce inda za a ba mutane kiransu zuwa ga Allah don ita yawanci <laughs> muka fi da adda'awa ko a ba haka ake nufi ba Adda'awa al-ismu min al-iddi'ai suna ne daga cikin sunaye ikrari mutum ya faɗi abin cewa nashi ne amma ƙarya yake shine iddi'ai mutum ya menene ba pretending ba me ake ce masa ya ya ya ƙaryar da cewa abu nashi ne eh yau kwarai ya min abu nasa ne amma karya ne Allah ya saka da alfairi kuma za Allah sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi wannan abin da yake nufi kenan da ya ce ladda'a rijalun idda'a shi ne za'ama haƙƙon lahu da wasu sun rinƙa ra'ayantawa ne da Ikirari ɗin. da sun rinƙa ra'ayanta cewa wani haƙƙi nasu ne kana gidanka wani zai ce gidan nan nashi ne ya aka ya ce ai tun lokacin su suka fara zama a wuri kaza su suka yi kaza tun lokacin wani suna kaza to na shaida babu kun fahimci magana shi kuma wanda ya ce ba nashi ba ne nawa ne sai a ce shi ya kawo shaida kai kuma ka zo ka rantse da Allah cewa da ka ce ba nashi ba ne naka ne rantse da Allah kun fahimci magana shi wanda ya mallakan kun ga sai aka fi ba shi haƙƙi mafi nauyi shine aka haɗa shi da fushin Allah kuma dama in nashi ne ba zai ji nauyin ya rantsuwan ba an fahimci wannan ko na'am to albayyina da ya zo a cikin hadisin da annan sallallahu alaihi wasu sallam lakin albayyina albayyina ce addalil shine hujja hujja shine albayyina shaida kenan sannan alyamin shine alhalafi billa rantsuwa mutum ya zo ya Shi ne kamar yadda na gaya muku ko wal khamisata anna menene a can gaba rantsuwan wancan na abin nan shi na jifa da zina ne ko eh to kaga wannan shi ma mu ce zai rantsuwa ai ya shiga layi mai hatsari sharhul hadith fashin bakin hadisi malai ce hazal hadithu sharif wannan hadisi da muka karanta mai daraja ya koyan uwa yuqarriru qa'idatan hamma yana tabbatar da shine yuqarrir yana tabbatar da qa'idatan hamma wata ƙa'idar musulunci mai matukar muhimmanci fi islami wanda ya zo a cikin shari'ar musulunci yana tabbatar da wata ka'ida mai muhimmanci wanda take cikin addinin musulunci wanda wannan ka'idan ta sunu haƙoƙan nasi tana tsara haƙoƙin mutane kaga wannan hadisin ai ya sa duk mai imani ba zai iya shigansa da ka ba ba zai iya taron aradu ba wannan ka'ida ta sunu huquqan nasi tana tsare haƙoƙin mutane wa tahmi anfusahum kuma tana kare rayukansu wa aradahum da mutuncinsu wa amwalahum da dukiyoyinsu daga mene take kare su min ghasbin wa i'tida'in min ghasbin daga kwace naka ce ghasbin shine al-akhdh bi ghairi haqqin a kwace ma mutum abu ba tare da haƙƙi ba nashi ne ai masa kwace shine ghasbin to musulunci ya hana aima wani kwacin abu nashi shi ya sa annab sallallahu alaihi wasallam ko ga duk duniya ba wanda ya kai shi ya haɗa kan mutane da sa su zauna lafiya bai taɓa ɗaukan haƙƙin wani ya ba wani har sai da ma ya hadisi ya ce duk wanda ya zo ya min daɗin baki ya sa na ɗauki haƙƙin wani na bashi ba shi ba to ya sani wuta balbal ya karɓa in ya ga dama ya karɓa da yawa in ya ga dama ya karɓa kaɗan wuta yake ci kansa to kaga ba wanda zai ji tsoron ko ya ji tsammanin cewa wai idan wani abu na shi je wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai fita ba babu kuma wannan tausayin nashi da ka'idan da gaskiyan har yau shi yake bin kasar Saudiya ta ko ga take zama lafiya har yau da muke magana da sun tsare ma duk wani mai alfarma alfarman shi yanzu ka bi mai rike da makullin dakin Ka'aba in ka dinga bin asali sai ka tadda tun daga zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a kwace daga gidan ko kabilan kowa ne ba su ɗin sai suke riƙewa har yau kuma in yau zai mutu gobe a cikin familin za a ba wani sai dai sun kare gaba ɗaya <laughs> tsayarai ai wani ya so a lalata ƙasa bayan ya san aka lalata shi zai fara cutuwa haka nan kiran sallan su za ka gani wani na kiran sallan in ka dinga bin asali sai dai in na farkon sun kare shi ne wani zai shigo amma suna nan kowa idan wane da ɗabi'ansa shayar da ruwa ne to ko an sa doka wata doka sai ka ji an ce ban da su wane saboda a tarihi danginsu ne suke wannan aikin to kowa sai ka gaina kishin ƙasan yana kaza to amma mu yanzu saboda sakarci wani sai ya kwashe kuɗin ƙasan sai yi mu makiya kuma a waje kuma sanda fa zai wannan satin ya fitar ya haura shekara arba'in a duniya saboda shirman bala'i malam in ka maimaita mai shekarun shi ko yana rayuwa bai jin daɗin duniya ko yana raye duniyan ba ta mai daɗi matan da suke ziga shi da mace da auduga duk ɗaya ne a wurin shi ki bai ma bai gaba ɗaya abinci kam dama an hana shi cin wasu tuntuni tuntuni an hana shi cin wasu yana kallon kuma ya cinya ji a jikin shi to amma haka sai mutum ya sata mala ya dukiya kai ta waje dukiyar da tafi karfin bukatar shi tafi karfin zuriyar shi kuma ya kai ya mutu kuma ba za ta dawo ba ba za ta dawo ba sai an kare karshe ga yaran da aka bar ma dukiyar wasu su din mashaya giya ne malam giya za ka sha da ita ga sata can ana tambayan shi ta ka samu ga yaya na shan giya zunubi na bin shi na rashin tarbiyya kaga an samu aka Allah ka shirya da mu to malam ce waki da'un sannan addinin musulunci yana tsare ma mutane ta'addanci wuce wuri a cikin haƙƙin mutane kama yu'tabar kamar yadda ake ake lura ake ganewa wannan nassan kanuniyan yu'malu bihi fil qada'i bainan nas kamar yadda ake kula da shari'ar musulunci a matsayin wannan nassi ne wanda yake kanun kawanin ko kanuniyan wanda yake a tsare kamar constitution amma kuma na musulunci yu'malu bihi wanda ake amfani da shi fil qada'i wurin yin hukunci bainan a tsakanin mutane wannan ka'idan har yanzu yana cikin dukkan wani constitution da ka sani su waɗannan mabarnatan sun ɗauko shi sun sa a ciki amma asali na Allah ne kama menene kama yan tsawi ko ala adalatin wa musawa kamar yadda har yau musuluncin nan yan uwa musulmi yan tsawi ya kunsa ya tattaro shine yan tsawi yashmilu yana tattaro ya tattaru musulunci na yana tattaruwa ala adalatin akan adalci musulunci adalin addini ko mutum ba musulmi bane baya cutar da shi baya cutar da shi wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam mace ce ta zo masa jini na zuba a kanta jini yana zuba ya kalle ta ga alamar rotsi aka yi mata aka ya ce wane ne miki ba ta iya magana saboda jini jiri da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga alaman za ta iya mutuwa kance a gama ganowa sai rinka lissafo wadanda yake tunanin za su iya yin ta'addanci a lokacin a Madina ya ce wane sai ta nuna aka da kanta a'a wane a'a wane a'a sai da aka zo kan wani bai hude wane sai ta haka ta ce e dama yahudu tuba babu ya ce a zo da shi aka zo da shi tana yanayin aka yi masa tambayoyi kuma yara razana ya faɗi gaskiya cewa haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku rike shi har sai mun game Allah zai yi da ita a neme ni ra'ayi mata magani kun ga adalcin ku ku rike shi sai mun gani in ta warke kun ga maganan kifafi in ta mutu kuma menene shikenan shi ma haka ne ai ba a jima ba ka zo aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama matan nan fa raye halinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku zo mun da shi da manyan duwatsu guda biyu sallallahu alaihi wasallam ana zuwa da shi me ya faru ta zo kasuwa ne wurinsa sai ya saura kamar dutse a gefen zannin ta haka bata sani ba da za ta miƙe sai ta tsaraici kun fahimci maganan fasiki ne hakan nan ta ihu kawai sai ya buga mata wannan dutsen da nufin ya kashe ta kafin asirinsa ya tona abu dai Allah ya tona asirinsa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya saka kwantar da kanshi akan dutse daya yace ku bani dayan dutsen su Khalid duk ku matsa yau ba ranan ku bane da kaina zan dau mataki ya dauki dutsen da hannayensa mai albarka sallallahu alaihi wa sallam ya sake masa akan kansa ya rotse da ya cika ya ce ku janye min shi bi ku janye mushen banza azzalimi da ana yi da an zauna lafiya shi yasa na ka ce ka kawo hadisin da aka yi kisasi lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai kai ta kwashe kwashe da kyar ka samu cikin hannunka daya da kyar amma mu yanzu ina shikenan sai dai da an tafi da mutu a ce to Allah dai ji kan wani wani an kashe wani an harbe wani an kaza wani an kaza wani an kaza wani an kaza so da masu hannu a ciki suna da yawa an fahimci magana yawa ko shine annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka dauke shi kuma duk mutumin da ya fi kwa shiga bala'i a cikin mutane ran alkiyama babu kamar mutumin da annabi ya kashe shi da hannunsa in dai annabi ya kashe mutum sawa'un annabi sallallahu alaihi wasallam ko wani annabi da aka taɓa cikin annabawa to ba wanda ya fi kowa shiga azaba ran alkiyama kamar wanda annabi ya kashe shi da hannunsa mai albarka Jama'an fahimta ko to wannan musulunci ya tattaro adalci wal musawati da daidaito kaga can da aka ce wane ya rantsuwa wane ya kawo shaida ai an daidaita ba wanda aka cuta sai dai wanda ya cuci kanshi ya rashin gaskiya a cikin su sannan shi ya cuci kanshi amma banda haka kowa an mai abin da an nuna ba a san kai a ciki ba mala ya ce wa rasulul muallim manzon mu tsira da amincin Allah sabbata gare shi mai koyar da mu shiryan Allah huna a cikin wannan hadisi a wannan wuri yuhaddidu bihi mawqif al-qada yana iyakance mana matsayin hukunci wa ulul amr sannan kuma sai ma'abota al'amura shugabanni masu fada ji, masu iko a hannunsu waɗanda suke zartaswa yanzu kaga misali ɗaya yau idan akwai duk wani wanda hukuncin sana'a a kashe shi ne har lahira da yake cikin gidan yari a nan kaduna kafin a kashe sai gwamnan kaduna ya yi sainin a takarda yana cikin ƙa'idan ta hukuncin shi zai ɗaya da na ciyaman ɗin lokal government zai daidai ma da na sanatan zon kaza ba zai yi ba to ulul amr su ne masu faɗa masu wukan yanka a takaice kenan sannan yau in yace a saki wani to shi ma ka gani sai a sake wahum yaftiluna fi qadaya muslimin wanda kuma su ne suke rarrabewa tsakanin hukunce-hukuncen musulmi shi yasa duk shugaban da ya san bai da ilimi to ya nemi masu ilimi a gefen shi kuma ya iya kokari ya rinka sauraron su kuma ya kokari ya ɗauko waɗanda za su iya gaya mishi ya ba daidai ba ba waɗanda za su yi ta masa kanzagi suna ziga shi wanda kun ga galibi yau shi ke wahala shi ke wahala wani tsohon gwamna a jihar nan ya taɓa faɗa mana tare da su mala adamawi allah ya ji kansa da rahama ya nuna wani mutumin kirki a gidan gwamnati ya ce kun ga wane ya ce wallahi duk gidan nan ban san mutumin kirkin da ya fi shi ba ba ma ya wurin ya tashi ne haka ya ɗauko abu ya ce ko mitin nake sai ya zo ya tirsasa na fita na je ne sallah kuma duk wani abu da aka yi wanda ya san bai yi ba a gaban jama'a ba zai nuna min ba ya ce amma wallahi muka keɓe sai ya gaya mun, wallahi abin nan ba daidai ba ne kan in kuskura in ɗau mataki a kai Allah ba zai bari ba ya ce to amma kun sa abin mamaki wani tsohon gwamna ne a jihar nan har yanzu yana nan a raye sai yake cewa da mu wallahi da na gan shi sai ji raina ya ɓaci in dai ina so in ɗau wani hukunci na wani abu da raina ke so ce wallahi ina ganin sai ji raina ya ɓaci Ya ce, kai wata rana ma sai in kauce yanda ba za a bari ya zo inda nake ba sai na yi abin da zai to su ko mutanen kirki zama da su alkhairi saboda ko baka gama zama mutumin kirki ba inda suka yi maka shaida annabi sallallahu alaihi wasallam ce, Allah zai iya maka rahama don su kar su ji kunya alkiyama mutanen kirki ne kadai ka samu wannan masu addini in kana cikin rayuwa da su eh mala'iku suke cewa da Allah ta'ala wannan fa ba mutumin kirki bane sai Allah ta'ala ya ce na yafe mishi ne saboda mutanen kirki sun masa shaida su ne ban so su ji kunya nan alkiyama sun yi zaton alkhairi a wuri na ba su samu ba to kaga wannan me ya kai shi dadi ba abin da ya kai shi Allah ka taimake mu to shine sai malai ci ga cewa walaula hadha an-nass al in bai cin wannan nassi na shari'a nassi shine aya ko hadisi wanda muka karanta wanda ya zo mana da tsari la turikal mutakhasimuna ala hawahum da an kyalan masu jayayya akan san ransu da shikenan kowa abin da yaso shi zai fadi kuma a biye mishi kaga ba daidai bane wadda huquqan batila kuma da mutane sun rinka yin ikirarin wasu haƙoƙi na ƙarya wanda ba nasu bane su ce nasu ne wa talibu biha kuma da sun rinka neman waɗannan haƙoƙin haithu la hujjata alhalin ba su da wani hujja wala burhan ko wani dalili da ke nuna cewa wannan abun nasu ne dokin mai baki sai fi gudu kenan ko mai uwa a gindin murhu ba zai ci tuwansa gaya ba mala yake wali haza wannan ne ya sanya bayyanar rasu sallallahu alaihi wasallam nan bai sa sallallahu alaihi wasallam ba amma mu dole mu ce malam ya manta ne ko kwamfuta ne ba ta rubuta ba manzala sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana a wannan hadisi a sarari cewa anna man da'a shay'an lallai duk wanda ya ikrarin wani abu ko mun kankantansa ko girman sa shine shay'an ko mun babba ne ko karami da talaba bihi to da ta neme shi da wannan abu yazo da hujja ko dalili wa alaihi an yuqima dalil kuma wajibi ne akan duk wanda ya ikrarin wani abu to yazo da hujja ala haƙiyatuhu a kan cancantansa da wannan abin ya ce nashi ne ko waya ce sai ya kawo aini din ya kawo kwalinta kuma aka yi scanning kuma ya nuna aka yi tracking kuma ya nuna ga email address ɗin shi a kai aka tura wani sako cikin email ɗin aka ce to ga kwamfuta shiga da wani password ka ciro mana kai ma da ka ce naka ne ga email ɗin da ke kai shiga ka ciro sai wanda ya ciro wancan bai ciro ba yanzu na waye wannan wannan ya zo da kwali wannan bai zo da shi ba kun ga akalla akwai kila ma ga receipt kila ma an duba can an ga hoton kanin shi ko wanshi a cikin wayan shi kuma wannan babu to kaga an samu dalili da ke rinjayar da gaskiya mala yace, ce amma man an kara shay'an amma ku sani duk wanda ya musun wani abu fa alaihi an yahlifa to dole ya zama wajibi akan shi rantsuwa wa in idan ko yaki anil halafi akan yi rantsuwa falab qadi to sai shi alkali ya nema min almudda'i akan shi wanda yayi me yayi ikrari in wancan ya ƙi rantsuwa sai a nemi shi wanda ya kirari an ya halifa shi ya rantse an ce kai da kace ba haka bane ka rantse yaƙi sai a ce to tunda yaƙi kai wanda kace haka ne rantse akan cewa haka ne shirun shi dai ba za ta kubutar da shi ba ka san wani ya iya yaudara da shiru ko da kuka wallahi wani yana ma bayani sai kare da kwalla kuma billahi lazi ƙarya yake musamman mata sun bi kowa irin wannan munafurcin wata ta dingama kuka sai idan ta ya kumbura kuma wallahi kai mu ita ce muguwar mamala ba gaske bane to kakka rudi da wannan ka rudi ne da hujja da dalili an fahimci maganan <laughs> eh, wani malami a Kaduna State University an zo za a defense na project wata ta shigo tana shigowa ta fara rawan jiki ta fashe da kuka sai ce mun baki minti bakwai ki kuka ki gama sai ki ci gaba <laughs> eh wani professor da yana nan mun fada saboda yana so ta rana muka yi toshi nan ya mun bata minti bakwai za ta kuka na minti bakwai ta huta ta ɗan sarara inda ruwa a bata sai ta ci gaba da defense chapter 2 <laughs> eh malam isa <laughs> ka ji abin ko ka tana su ba da kayan mu na biyu ke ko hmm. wani malami gare mu a biyu ke malam jafar abbas ba da kaya ko yana ina uku wallahi kalkul yana nan ta differential equation ya mana malam ya shigo aji sai ya mai da hulan shi rajin kanshi wallahi kai dariya kari obace na ga sai kalla gum ake yi ni dama da na san fuska na torchlight ne ana gane ta can baya nake zama a ina ai can muke a boye sai zo malam kawai rinka rangaji a gaban allo ya ta haka wallahi kuma yan 100 level ne sai ka ji tap tap tap tap lokaci akwai blackberry ko ta dan fara shigowa akwai blackberry sai kaga yarinya irin ya tsana mai hoto eh, to in ya jiyo ta magana yake yi sai ce wallahi haka yake da hannu I will let your family to hate you you will graduate without certificate kuma wallahi da gaske ne Ya ce wallahi ni ne wanda sai na sa dangin ku sun kika kari over ne kai shekara takwas kanninka da suke SSU sai sun cin maka mala mun je mun tar da waɗanda sun gama secondary school da shekara shida amma mun zauna kujera ɗaya da su Ya ce zan sa iyalanka su kika za ka bar makarantar nan ba tare da certificate ba kuma wallahi da an samu duk da yawa ga malam isa sani da yawa in tattafi mu dai da muke zuwa haddasana haddasana <laughs> sai mu hada da kiyamun lailimi iya bokar da za mu iya Allah da ya ce bake mu mun wuce lahiya to malam dan adam kenan yana razana mutum ina ga wannan lakciya fa mutum zai tafi da takalmi kala daban-daban bai sani ba dan kai ya makara to amma masallaci ko ba a ganin shi Allah ka shirya da mu to ku zo mu je yan uwa malam ya ce <clears throat> wa bilhalafi, bil halafi madda'ahu dan haka wanda aka ce alkali zai nemi shi wanda ya ya zo ya rantsuwa tun da wancan shi da ya inkari yake wa yastahiqu bil halafi dan haka sai ayi a cancantar mishi da wannan abin ta sanadiyar rantsuwansa, madda ahu na abin da ya in inda ya rantsa to a bashi in ma ƙarya yake to ya ja ma kanshi musiba shi wancan tun da ya shiru sai ya tafi da haƙƙi malai ce wa za kaman haka abin yake tunazzimu lana shari'atul islam shari'ar musulunci take tsara mana hayatuna rayuwarmu musulunci na tsara mana rayuwarmu Allah ta'ala yana summa thumma alnaka. ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wa tantashiru bainana al-amn haka kuma shari'ar musulunci take yaɗawa tsakaninmu da take yaɗa aminci a tsakaninmu fa idha hafazana ala shari'atina dan haka matukar muka kiyaye wannan shari'an da musulunci ta ɗora mana wa da hududaha kuma muka tsaida haƙoƙi iyakoki duk wanda ya aka yi mishi na ƙwarai aikin ƙwarai wanda ya ba daidai ba aka hukunta shi akan ba daidan nan ba wa shahidan nasu bil haqq kuma yi tarbiyyar mutane suka rinka yin shaida da gaskiya wajtanabu shahadata zur suka nisanci shaidan zur musamman yanzu ana yayin siyasa wani zai zo ya rantsuwa akan ubangidan shi kuma ƙarya ne fa ya ce maka wallahi tuntuna haka yake kuma fa watansu bakwai da haduwa watansu bakwai da haduwa fati ma ta hada su bai taba sanin shi ba ko a social media sai zo ce maka ubangidan shi kaza ne ya zo ya ta karya a gidan rediyo malam ya social media ya ta karya yana ta shaidan abin da karya ne shi da kanshi yana ta kanshi nan nan gidan rediyon liberty lokacin covid-19 akwai program ɗin da wanda suke bibiyar liberty lokacin za su ga na yi programs da yawa a liberty saboda lockdown da ake da shi aka samu dai damar da aka yi ta yin abubuwa mun je za mu yi recording a studio akwai wani za su yi recording in sun fito mu za mu shiga malam in ji yanda yake surfafa ƙarya yana faɗi akan wani kuma ni na san shi da yake muna cikin studio amma akwai sanda aka juya kyamaran har yana mun haka na ce kai ka gama ka gama mu kan ka biyo ta layin mu ai za mu fallata ka amma can wurin ku kai ya rage ku in dai kai mu addini wallahi sai mun faɗa wallahi sai mun faɗa in dai canne ne duniyan ku ta kare mu mu ba mu da wayo anan to sai da fa ka gama da shi Alhaji Adamu ana gamawa <laughs> aka kashe kyamarar shi mai mishi interview ya ce mai tsakaninka da Allah yanzu kai ka yarda abin da ka faɗa gaskiya ne a gaba na kai mai tambayan nan sai ce gaskiya ce sai ya ce mishi kai mahaukaci ne da zaka dauki wannan gaskiya kuɗi na nake nema to da haka kawai an bar rabi yanzu an cika sauran ma zan zo in ƙariza to sai na gama ni wani nasiha zan mishi sai ne shiru dama akwai tabar ma a wurin kawai na kabbarta sallah saboda ya tafi in samu abun nan to me ka ci sana'a ne malam isa kwarai kuma ai baka sani ba sana'an ma akwai na BIP ba ba waɗannan jagaliyan ne kaɗai. ai akwai har a cikin ofisis da kake gani har masu rike da madafun iko yanzu wasu su yan maula ne wasu su yan maula ne mutum yana da sana'a yana da office mai kyau yana samun kuɗi amma duk da aka yana wayin yana ganin waye zai biya shi da yawa waye ba zai biya shi da yawa ba zai favorin waye ba zai ma ba har a office manyan manyan ofisoshi da kake gani akwai wannan a ba wai ma marasa aikin yin ba a masu aikin yi akwai yan jagaliya ai mallan Allah da yake ko yi kawai malam yace inda a ce mutane za su yi shaida a kan gaskiya su nisanci shaidan zur sadatil adala to wallahi da adalci ya yi jagoranci wa amma alkhair kuma da alkhairi ya game kowa da komai wa tasalaha Hannas kuma da mutane sun gyaru wasafa alqada kuma da alqalai da masu hukunci sun samu iko an ya kula kalimata su faɗi kalmomin su amma kai kanka yau ka sa akwai hukuncin da in kai to gobe ƙauye za a mai da kai kotun ƙauye za a kai ka inda wallahi ba wuta ma ba titi inda ake kwashe mutane kan bu masara can za a mai da kai da kanka za ka yi za ritayen dole da kanka za ka bar aikin haka suke haka suke shi yasa in ka san gaskiya za ka yi kasan nan ko kana aikin gwamnati kawai kai tunanin sana'a malam ni da wannan fiƙihu ta ce wallahi fiƙihu ne kuma ba zan taɓa sauka kan wannan fiƙihu ba dan na gani to malam mutum kana ganin shi asin asin Allah san barka yi gaskiya ɗaya sun tasa ƙeyan shi sun kwace komai sun mai da mutum wani ɗan maula na ƙarfi da yaji ba da sarran shi ba yau da zan yadda wala da mu ina ga ina da kajina ina da kifaye ina da abin da ma ba zan gaya maka ba sai ni da kai ba a sifika ba <laughs> koko malam isa wallahi dan aji sana'a na gara ni sun taba fusata na ofishin ka sani ma na aikin gwamnatin ai wallahi na shaƙa mai a mota na na tafi za a yi rikici da ni na wa billahi la sai rubuta takarda in tafiya na Allah da ya ce make ni suka ban haƙuri kuma na gane haƙurin fi. sai na nada takarda ta da dawo <laughs> sulhu alkhairi ne Mika'il a wannan babin amma da an ci gaba wallahi sai na balli haba malam mutane ba su da kirki ba su da kirki su fa azzalumai ne sun san azzalumai ne kuma kai da kake dan kamanta Allah kamanta ko ana so a murkushe ka yaushe ake haka Allah ya taimake mu ya jama'a to mala yace fa aadal huquq kuma inda za a yi gaskiya din nan da an dawo da haƙoƙi masu yawa yanzu ka duba masu pension dan Allah ka gani fansho fa mutum sai ka ga kai wasu ma da yawa sun mutu duk sun mutu ya za a yi da shi la ila illallah a ba mutum kashi 25 cikin 100 ka so wani abu da naga wani yayi a garin nan wani abu naga wani yayi amma ka tambaye ni me hukunci abin da malam shi da ya fahimci ba labari ka san me wallahi asibiti ya je da kotu akai takardan kawai ya mutu shi da kanshi ya je kashe kanshi aka tuttura aka tuttura aka tabin benefit da wane ne yana gida wallahi ƴaƴan shi na zuwa baba ya rasu ya muka ji da hakuri suna mun gode Allah wallahi gidan da ya gina ni na kani mun je da wani gidan <laughs> muka gaisa da shi sai ya ce min da gawa ka gaisa fa na ce ban gane ba ya ce to zo mu tafi sai da muka tafi ya ce walla ai wannan a wurin gwamnati ya rasu sai da ya karyan ya mutu sannan ya samu gidan da ya shiga a duniya <laughs> ni fa na ga wannan ba wani ya faɗa mun ba <laughs> eh, eh. Mhm. Mm. Mm. death certificate na cewa ya mutu kuma yana rai haka wallahi ni dai zan ce mai ya mishe istighfari to wannan kasan ni ban sanya abin ato kawai ne nemi gafaran Allah ta sallan walha ato kudin shi ne amma cewa ya mutu ne bai mutum ba kuma zai mutu wata rana to shikenan eh mai mayitin wa inda to to karya doka suka yi fa ba su ba shi haƙin shi ba sai an so ta wani wuri shi ya ba muna encouraging a yi ba ne amma ni dai mutum ya yi gaskiya zan roƙi Allah ya fi mishi kawai shi kenan ba na ce a yi ba ne amma fa an yi zan roƙi Allah ya fi ma wanda ya yi Allah kuma ya sa su su gyara ku zo mu gani kan mu shiga cin hadisin mu makali ad-durusul da min al-hadith darussan da mu amfana da su a cikin wannan hadisi yan uwa na farko at-tashri'ul islami shari'ar musulunci da muke ji muke gani yahmin nufusa wal Arab, yana tsare ma mutane rayukansu ne da mutuncinsu mun fahimci wannan hadisin na biyu laula qanunin sama in baicin tsarin sama shine shari'ar musulunci da ba'atul huquq da an tozarta haƙoƙi in baicin Allah ce wane ya rantse wane kawo dalili to da shi kenan an koma jahiliya na uku fi zillil islam a ƙarƙashin inuwar musulunci ne ya aishil musulmi fi salam musulunci yake rayuwa musulmi yake rayuwa cikin aminci inuwar musulunci ta sake rayuwa cikin aminci kenan duk wanda ya barta shi kenan ya bar aminci na hudu idan shahidan nasu bil haqqi matukar mutane suka yi shaida da gaskiya sadal adl to adalci zai shiga gaba ya jagoranci idan kuma musiba kaga kenan zalunci zai sai na biyar alhalifu bil duk wanda ya rantsuwa da ƙarya yudayyi'ul huquq wannan rantsuwan yana ta haƙoƙi ko an ba mutum ba zai amfane shi ba ina da minti 20 to bari mu shiga ɗayan hadisi mu ganza mu iya gama alhadisu rabi wa salatun hadisin mu na arba'in da na talatin da hudu malaita na abi sa'idin al-khudri shi mun taba faɗin shi a baya an karɓo daga abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu Allah ya ƙara da a gare shi qala ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama Na naji manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yana cewa man ko ne cikin ku mace ko namiji malami ko ba malami ba shugaba ko mabiyi mai girma ko babba man kowane ne daga cikin al'ummata ra'a minkum daga cikin ku ya gani kiri da muzu munkaran wani abin da shari'a ba ta so abin da shari'a take ki na sako da barna falyughayyirhu bi yadihi to ya canza wannan abin da hannunsa ashe kaga ba malamai kadai ke kawo gyara ba dan kalmar man ta shafi duk wanda ya yadda annabi sallallahu alaihi wasallam sa ne mace ce ko namiji to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya gani ya gyara duk wanda ya gani ya gyara da hannunsa ya sa ƙarfi in na ƙarfi ne ya sa ƙarfin mulki na ƙarfin mulki ne ya sa tafa da ko ya sa kaza fa illam yastati matukar Allah bai baka iko na shugabanci da kana iya sawa ka hana ba fa lisanihi to mutun ya bayani da harshensa to nan kaga nan ne wancan na farkon shugabanni sun fi kowa kaso a ciki kuma dama su ne jagorori dan suke karya ma malaman da malintan in sun so sai dai Allah ya tsare ko ba haka bane ba su ke kama su a kurkuku ba a daina jin ɗuriyar malamin ma gaba ɗaya wani ma ana can kurkuku me ya faru me ya faru Allah kaɗai sani ka ji an ce ya mutu ko ba shayi ba an shayi to duk wanda ba zai iya da ƙarfinsa bai yi da harshen sa. da harshen nan ko da ilimi ko da hikima karka ji an ce da harshe ka ce to ai ban haddace ƙur'ani ba ban gane larabcin hadisi a'a ai umarni da kyakkyawa da hani da mummuna akwai wanda ke bukatan ilimi mai zurfi akwai wanda bai bukatan ilimi mai zurfi yanzu kaga mutum yana shan giya kana jiran sai ka haddace ayin innamal khamru wal maisir wal azam rijsun min sai ka haddace wannan zaka iya ce mutum shan giya bai da kyau a'a waye bukatan wani ilimi mai zurfi akwai saban Allah da a karara ma a sarari ɗabi'a ta ɗan adamtaka tana kyamatan shi in dai ɗabi'a tana da lafiya ina fata mun fahimci wannan yawwa to wannan bilisanihi din ba dole sai malamai ba amma malamai sun fi so mai yawa ne saboda su Allah ya ba su ilimi shine bambancin da aka karka ga wani na barna kai shiru ina so ku gane cewa in ka ga wani na barna ka hana shi kafin maganarka ta amfane shi sai da ta fara amfananka saboda su da yawa wanda ke ce ma mutane abu bai da kyau yana mishi wahalar shi ya aikata wanda ke ce ma mutane abu yana da kyau yana masa saukin ya aikata wannan abu ma'ana kan shi yake fara ma wa'azi kafin wasu din mai wa'azi haka abin yake shi yasa har malamai ke cewa shin ya halasta ya halasta mutum yana aikata laifi ya kuma yi ma mutane wa'azi akan su daina irin laifin da shi ya san yana yi zai daina wa'azin ne sai ya gyara ko zai ci gaba da wa'azin suka ce ya ci gaba da wa'azin don in ya daina shaidan zai mai kulli biyu kenan aka don duk wata ran da wata rana ka ka ce mun ga wani abu ne kamar an ce kai ne malam kuma mu mun san ba za ka yi ba don an ce kai ka ce ba kyau kaga zai fara a a a a, a. to bari ka gani an haƙura. ko ba ba bane haka abin yake to kaga yanzu ya amfane ka kai Allah ya dace da mu akan alkhairi ya nisanta mu da dukkan sharri fa in wanda ba zai iya da harshe ba fa kalbi hito ya ki abin a zuciyarsa ya fushi da abin za mu ji a gaba wa zalika amma kaga wannan wanda iya kan shi gudunmuwan shi ga musulunci shine kawai ya fushi ba zai iya magana ba ba zai iya sa karfi ba in yana da karfin da iko mazala Allah sallallahu alaihi wasallam ce wa zalika azaful iman wanda ya ki abin a rai kadai to wannan shine mai imani mafi rauni yana boda da munafurci kadan ya rage zama munafiki ka da daga tsaya anan nan daga manwuya na'am rawahu muslim imamu muslim ya ruwaito mufradatul hadith kun kalmomin da suka zuwa hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ce man ra'a minkum munkaran menene al-munkar suka ce ma qabbahahu shar'u wannan fassarar yayi kyau shine duk wani abin da sharia musulunci ya muna na shi yace bai da kyau saboda yanzu da yawan mutane abinda ma musulunci ya ce bai da kyau su shine burgewa a wurin su ku kalli misali guda ɗaya yanzu sha'ani za a zo yi na biki fa mutumin da gashinsa ya fari alaji adamu in bai fari duka ba farin yarin jayi bakin mutumin da ba goma ba shekaru ba ashirin ba ba talatin ba ba arba'in ba hamsin fa sittin wani kai wallahi wani ya haura sittin sai ka ga yarfa ta zo ana aurenta tana rawa da matsatsun kaya ko ina a jikinta shi ke liƙa mata kuɗi kuma a gaban jama'a ce ai dina ne zo ya rungume ta gaban jama'a tsoho kenan ba dattijo ba to akwai hadisi a cikin sahihul bukhari akan masu irin wannan ɗabi'an da makamantansu annabi sallallahu alaihi wa ya ce duk mutumin da ya kai shekara sittin a duniya bai mutu ba ya kai shekara sittin toran alkiyama ba wani excuse inda zai ba Allah bai samu shiga aljanna ba Allah ya saurare shi wuta zai wuce to ga wani ya shekara sittin amma yanzu bai da hankali rawa yake gaban yara bai taɓa siyan janareto a masallacinsu ba wani ko buta ballantana wai ya sai wani abu na a zo a gani na raya al'umma amma laka ji an ce an kama inda za a yi fatin auren ɗiyarsa miliyan kaza an gayyaci wani an kama hotel akwai mbip abokai na sun zo su wani ku kai su hotel kaza wani ne in charge motoci din na gidansa sun gama fita sai an aro na wasu gidajen an sa mai a ɗibo na gwamnati a haɗa da su duk akan barna duk akan barna da lalaci da iya shege da tsiya amma wallahi akan abin da ya shafi al'umma da taimako abin da zai bakanta maka rai kanin baban shi na nan a kauye da ya gaggiyar riga tsohuwa yana ƙauye, ko famfan ban ruwan noman rani bai da shi ko famfan ruwan ra'ani bai da shi kanin mahaifinsa wani ma shi ya masa kaciya amma yana nan yana tsiya sai an gama ya tattara ya koma abuja can ma a je wata tsiyar mai zaman kanta an ya ku bayi an gama da ku yanzu a je wurin gaggagaggan matsiyatan aina su wannan ita ce al'umman ya za a azaba da fitina ba zai zo ba da la ba zai zo ba inna allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim in kaga mutane sun ga gyara sun gyara ne in ko ba za su gyara ba sai abin da fa Allah yi Allah ya dace da mu na amin to amin ya rab ai sai abin fa da Allah ya fa sai abin da Allah yi yanzu kaga mu a da za a zo makaranta ne za ka ga malami ɗaya na karantar da unguwa gaba ɗayanta malami ɗaya in ko zai wuce kowa bai iya wucewa sai ya wuce malami haka ake masa tsoho dattijo za ka ga duk haka za a taso ka yi ka gama ka wuce to kai daga gida ka sani in ka zo ka zauna gaban shi baka iya daga kai kalli malamin ka inda kai makarantar allo ka sani har islamiyu da aka zo duk a haka aka zo to yanzu wallahi ina gaya ma laji adamu in ka buɗe makaranta in yaro ya laifi ko kai mai nasiha in bai gyara ba ka ba shi suspension ko ka kora ma uban shi ya koyar da shi don shi Allah zai tambaya ba kai ba kawai ya fi zaman lafiya akwai wanda nan za su fahimci abin da nake nufi sosai da wasu shi ya bi ma zaman lafiya wai kai ka damu sai kai mai tarbiyyar da to kana yi iyayen na bata so nawa ka ga uba ya zo makarantar islamiyya ya zagi malami a gaban dan shi to ni kuma tarbiyya za ni yaro ne fa ka kawo mana a makaranta mara kunya wanda ni da tun farko na fahimci haka ke ma ba zan dauke shi ba wallahi wai mahaifinsa kuma fa ya zo a gaban yayan kuma ɗan fashi shi ne bai da gaskiya ba wai ma balle ka ce abu haƙi a gyara duk abin da ya nuna shi ne bai da gaskiya kuma 'yan uwansa ma da suke uwa ɗaya ba ɗaya sun faɗi yaron shi ne bai da gaskiya amma ya zazzagi malamin da ke koyar da yaron na islamiyya ya koma matan shi ta gaya mai ba haka bane ya aka yi ya zo zai bani hakuri na ce na hakuri amma kuma na kori ɗanka a makarantar nan saboda mu ba za mu yi wannan tarbi ba mu san kuma da wani ido za mu yi mai tarbiya ba saboda wata rana zai wa ni ya zage ni ni kaga ko in ni ya zaga zaka ganshi da jini a hanci ne a wallahi ba zai yiwu ba a ba zai yiwu ba haba in wahala in nemo kuma wahala wurin bayarwa ai ba shi yiwa ai ba a daukan kaskanci lokacin nema a dauka lokacin bayarwa ba daidai bane shi yasa yanzu muka yi undertaking later gashi nan in ka yi muka yi baka ji baka cika za mu turo ma ɗanka ka je kai Allah zai tambaya kan shi je ka koyar da abinka shi kenan tunda mu yanzu ya kamata ma zo lokacin da ku daina bulala islami ku daina yi kawai ku yi tsa harkan tarbiyya a gaba iyaye wanda zai iya kawo muku dan shi ku yi wanda ba zai iya ba ku miƙa mar ɗansa ya je can a kodan da ko zagin su zai za su amsa amma wallahi ba za su ga albarka ba ko ba ka ake ba haka ne haka ne iyayenmu da suna saɓani a junansu amma kai ba za ka iya faɗin ran da ka ji babanka yana sukan ƙanin shi kowanshi a gabanka ba ba za ka ji ba ba za ka ji ba amma mu yanzu duk ƴaƴanmu ma sun gane ba ka shiri da wani yayanka ai wance ma haushinta kake ji wani ma duk ƴaƴanmu sun sani ƴan firamare sun gane mu da ƴan uwanmu shi yasa sai ka je gida ka ga 'ya'yan ƴaƴan ƙaninka sun ƙi gaishe ka saboda an yi poisoning tunaninsu tun kan ka zo an gaya mu sun san matsayinka a wurin ubansu tsakaninku da Allah ba haka muke ba wallahi haka muke duk mai rayuwa ba wai sai malami ba duk mai rayuwa irin society ya so waɗannan matsalolin namu ni kai ina ga mu takaita mun gama fassara waɗannan sai mu zo fassara mi sharhin hadisin dan kamar lokacin ba zai babu ba kuma muka yi gudu da yawa ba zai kai ba to nan da Malala Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-munkar shine da abin da shari'a ta ce bai da kyau duk ya kai mu ga wannan dogon bayanin ko falyughayyirhu to ya canza shi abin nufi da ya canza shi ne yamna'u qu'ahu ya hana faruwan abu ya hana da biro ne da alkalami ne da siyasa ne da addu'a ne da nasiha ne da karfin doka ne to ya hana ya hana akwai lokacin da aka yayin da 'yan fashi suka addabi kewayen yankin zariya malam aka kawo ɗan sanda lokacin sunan shi Hamza Kwal ban san ko yana nan a raye ba har yanzu bawon Allah wallahi in yayyaye ma mutun ya kiji ran juma'a yake harba mutane mala ran juma'a ni ina iya tuna gawakin da na gani tun muna yara zai zo ya tattara su kawai ya sa mutum singile ya danna mar harsashi a zuciya taw ya ce a shanya sha gaban police station hanyar wucewa masallacin fada duk wanda zai wuce san an rage mugun iri in wani ya tsara gobe shi ma in kuma ka gama sai a sa shi a motan 'yan sanda a zagaye cikin garin zariya da shi kowa ya gani sannan a je a kai inda za a kai kai da abin ya yi kamarin ya kamo sai ce a mu sami a sami sai suka ji tau tau tau to shi ke nan sai aka zo ka waye gari in za ka ɗaura buhun kuɗi a kafaɗan ka kai yawo lahiya sai dan kai marowaci ne ka a gani a bi gida amma ba san <laughs> ba kana tsoron wani ya kwace ba bi ma'ana kowa ya san in yayi za a yi mishi to na kusa da ƙarshe bilisanihi wanda zai canza da harshensa shine aibil wa'az shine da yin wa'az wa'azi shine kaga daidai ka karfafu mutane su daidai kaga kuskure ka ce musu Allah baya so ko za su zage ka kai hakuri kuma dama za su zage ka inda za ka yi gaskiya sai ka zagu <laughs> ko ba haka bane to sai kai hakuri ka faɗi yanda take kai ka gama naka shari'a kuma ta Allah ce sannan kuma bi qalbihi da aka ce da zuci shine ayyub hiru fadabuhu mutum ya bayyana fushinsa ya nuna rashin goyon bayansa da abin da aka yi ya nuna cewa akalla a gane wane fa bai cikin abin da muke an zo ana mitin za a kaza za a kaza a ga kowa na magana kai ka gintsa fuska can kawai ga ka tashi ka fita cewa da kai muke jira ga ka ce ni sallah zan yi ai ko banza sun san baka tare da su to wannan alal akalla kenan to amma dai wannan shine mafi rauni kamar yadda muka ji ina ga mu tsaya a nan gaskiya insha Allah mun zo mako mai zuwa sai mu daura amma sati mai zuwa din zamu shi wancan littafin ne alaja da mu kamar ne ko akwai littafin da muke yi da samanuna sababan linnajati minan nar hanyoyi guda 80 da suke tsiratar da mutum daga shiga wuta so muna da darasi kamar daya ko biyu da ya rage sati mai zuwa mun zo insha Allah sai mu completing din sa saboda mu samu sai mu sai mu dora da wannan a sama insha Allah